taimaka ba wata ce wata lafiya shine baban mu yazo ce zan sami ka taimaka ka ta sai kuma ka ce dan mama dan mama ta ka ba lafiya shikenan sai ka ban tsawon mun gida ka ban tsawon mutun gida na Allah ai hakuri ya yura ce wallahi na kin hakura yaro ne kai yaran nan da ke dan dan mure mutunci ne zaka fantsa mutum gida haka yaro ne kai lokacin tashi na bai yi ba bai yi ba ka zo ka tashi ni lura ce ba zan ba ba zan ba ku je ku ne ku je ku ne ku je ku ne mu da ku kai ku kai ta wallahi ka san Allah ka san Allah irin duk ka kuma shiga mun gida sai na kika duka yayin taimako alfa kuma ba nasuwa a gunsa shi motar motar motar alfa ba kana ka shiga gidana a'a ni na tura shi larura ne a yasa ni na tura je maka sallama mai ɗakina ne ba ta da lafiya nake so ka taimaka ka ɗauki mu ka da mu ko da zuwa titi ne sai mu biya ka lokacin tashi na bai ba dan me kuka ci ka kasa ka tashi ni a malam alfa ka yi hakuri ba sai lokacin tashin ka ba me rai da ka taimakawa bai wai allan nan jini take zubarwa ya kamata ka taimaka mana mu ɗauke da mu kai ta asibitin nan biyan ka zami ku ku ku ku sai ku samu. ku ku ku ku ku ku dama mere ce yanzu kai ba za ka iya taimaka mere ba Allah ka taimaka mun kan zama mara. ka dan maraya mana ka zama dan waye ne a Mallam alfa ka yi hakuri. da ka bari lokacin tashi na yayi na tashi ne sallar asuba ne sallar azhar sai in fito in same ku mu tattauna ku ga in gaya muku abun da za ku biya ni in ya muku ku yi biya in ya muku ba ku nemi taki ku ta ku ta Mallam alfa ka yi haƙuri ko nawa kake bukata ka faɗa in ma ninka kuɗin zaka yi ka ninka zan biya ka mana ka sake ba shi to ai ina kai kake ba kai da shi ba kai an kila da wannan rabu da shi ai bai kamata ba ka dai ka ja mutuncinka to ku wannan gurin za mu bari ai zuwa maka ko to ku to ka dare mu za mu tafi da kanmu to ku tafi za mu tafi to shikenan mallan alfa Allah ya baka abin ba na hayaniya bane ka tura muka je ka ce bishiya kai kuma dai ka dare mu mana kai mu je Allah ne baka dan Allah ya azata da abin hawa kai kadai a garin nan to kwace mu mana Allah mu ma zai iya ba mu ai kar ka kuma da bani Allah ne baka kuɗi kawai ba a jinjina da abin abin hawan ka ba rayuwa in Allah ya baka ka rinka ciwo makwabtanka mutunci bari wanda ya baka ya aice wanda ya zaka kai addu'a karbe kai addu'a karbe Allah zai ba Allah zai ba Motar alfa, motar alfa. Muna ta Allah ya kawo ka, Allah ya kawo ka. Muna ta karanta izaji Allah ya kawo ka. Allah ya kawo ka. Allah ya kawo ka. haba muna ta jira ku yi hakuri dan dan dan dan haba ban kai eh haba ban Allah da Allah da Allah kai da laji haba dan yanzu ya zo ga wayan ya na tun da ai mu zan fara saka shiga shiga shiga shiga shiga Baba, kun kai awa kuma. Shiga shiga shiga shiga. Ke ma za mu je ki ma. Ki ma da shi. Ki ma bi ita. siki baya can sama eh sama da ki hau ki Alfa. sai ba nan wajen alfa yawa to na yawa to ke ma to na kai ni ba ba ni ne ba ni ne farko ba ba ba wannan ai wani farko to ke ma yo ta ke ma ke ta ah, alfa eh, to ah, ah, alfa ka miki da Kowa da kudin aljihunsa ko? amma akwai canji ba ina da canji ya hakuri karki damu karki damu karki damu ba alfa eh. ka tausaya ma. tun asaba nake nan kira asalatin farko ma anan aka kira ina nan Allah dan Allah bawan Allah waɗannan matan duk na riga su zuwa daga ni sai da dattijan to bawan Allah idan anan ka kwana ni ba ka gabana yau shirin na mata ne ba maza ka mai mallafa eh? Lala ka taimaka mu dan suguna mu. Ka eh? taimaka mu dan suguna. Saboda me? Saboda akwai dabino da aka kawo yana naga a ciki kada ta lalasa da. Daga ina aka kama dabino? Ka sani dabino na daga agadar namu yana. Kai mu yanzu banda tsaye ka sai ka je agadar. Kai kada ka saka taba mu mara bane. Gashi nan. Kada ki saka taba mu mara. bata. Za mu da kai. Haba da Allah. Ka taimaka mu mu. Allah. Allah ba za ka. Tabu da ya salakantun ta galawa mayar Din gura ba wallahi ba anan ba. Bawa Allah. Ka dubi girman Allah kaga mu maza ne. Kasuwa za mu je. sai mun je mun nemo za mu kawo gida mm. ka sauke sai muka kai muka sai sai ka zaka dauke su wala bare baba baba ayi hakuri yau yau tsarin na mata ne dan kai zan saro kare kare ka ta kuma wannan kuma yake ranka eh? a dubi darajar farfara mu duk ba za a dauke mu ba mun ji a dubi darajar farfara wannan tsohon wannan zage ka muka zage da amma dai na ce maka mutunci na ce ba zan dauke ka ba Shi kenan ai. Muka kai sai mun babu ranji Dattijo ne fa. Ta kuma ne. Ba komai duniya ce.

gaske da kaɗi zan ma ƙarya ne da Allah ya sa na na tashi da wuri ina da ashe da wuri wallahi na yanzu wallahi tallahi to ba guri hani in sauka a nan ita ta zo ta hau billahi lati kina ha mun bata wallahi kina sauka mun bata wallahi ni da kiku dakanci ba ka ganin halin da tana shiki man na kuke wa man na kuke wa bai Allah kin ga dan Allah zanna abinci ko ma da gurin ba za ta hau ba ba ma bukata alfa har gidanka na tuna ɗana in aika ɗana gidanka ka kora shi ka ci mutuncinsa in je kofar gidanka ba ga mutunci na ba wannan dan naka ya fi shekara arba'in fa gandan gandan Duk dukul shiga min gida ne sai ganin sa ne akan kai na tsaye alfa sana ce min wayo nuwar duk girman sa dai amma ba gaba da ke ne ba ko lokacin tashi na bi ba in ta cika hanya wa'adinta ne yi kai eh, mun to ai mu rahin mutunci kai mana sai rahin mutunci aka samu mara mutunci irin ka ai kenan ya kare a ce mai lalura a zo a ce ana neman kai zo kai mara lafiya ba kai ba sanar da Allah kai kar ka sake mata magana ba matarka bane ba maka bane za mu ebi in kallo da kai a nan gurin kai alfa na kuda ce kar ka kare mata magana zan mara shi mutunci ai ba abin da zaka ce wannan kada ka bage Wani zaki zama Lafiya na ga yau ranar aiki kuma baka fita ba? Hutu. Hutawa? Yau na hutu a inda zai. Ta mai hutu. To waɗanda za su je babban titi kuma waye zai kai su? Huta. Sace kullum kullum ga mutanen nan kullum mutum bai da hutawa. Eh? Kullum kana kana tafiya majalika a huta. A huta ba. tufafi dan Allah kamar yadda Allah ya taimake ka dan Allah ka taimaka musu ka je ka kai su bidan azim ba inda zan yi yanda kuma nake huta kowa mai huta in ka ce kun kuɗi za ka yi ka tafi a kar in ka tafi cikin safa ya zo sai ka kai dare ba kai ba kiki ba kin ga yanzu dole ka tula huta dama dama yana da kyau to ka dai a hankali kar ka damu makota a'a ni ban hana ba kawai dai na ce ka yi a hankali matashi alfawa ya taimako arziki bisa shi ba taimako matashi yake taimaka wa alfa ga maza shi ba ya agaza wa alfa komai bayan Allah yake wa alfa sai dai sanari ko ko silarsa alfa mana wannan da Allah wannan wannan da wanda ya riga zuwa shi ya kora ta wanda ya riga yawa ga ku shin ga alfana wai alfa wai eh a ah, a ah, ah. ya da Allah duk zai ishe mu lafiya hmm. nan ya za a yi ta hau mota alfa mota nan da na san a ce alfa ni ko kan kai da kudin mu yana dukan mu tsaya mun mun tsaya to ku tsaya mun mun tsaya mun tsaya ku yi haka to a sai ya ji kowa me zai bashi sai ya ce a ba ma da sisi Wannan ya haka ne? Bai da kuɗi. Wallahi ya gaji da tsewa ne. Kuɗi ne bai. Ba zai ba. Da Kar ba ka fasa da jari Kai janye kai ya fasa. Jari wallahi jari na ne. Jari na ne. Ya haka. Ha? Allah. Ya? Allah lafiya ne. Baka lafiya? Eh. Amma kai da Eh? a ah, ta ce ba na iya tsayawa rawa nake na jiki amma na ga kai ba zubin nan bane ko kai ba nan bane eh, yawa ai daga ni na san daga gani ka ba zubin nan bane wallahi kande eh, to yanzu kai na zaka ya asibiti asibiti eh. me zaka yi asibiti wallahi ban da lafiya ne me zaka yi asibitin wai a ah, ta ce ba na iya tsayawa rawa nake Ko bayan Allah dama duk in banda dai Allah shine buwaye ga garin misali wayannan yan kafafuwan naka ai ma da na ba nauka zan ka zan ka tsaye bara ma ai ai ba zai yi ba yanzu abin da za a yi inda ka yadda ni na san inda zan kai ka yanzu nan ka dawo fido fido ka san abin nan fido fido ka ka da dan fit kana so ni ba neman shawara na zuwa auto taimako nake so kai man jama'a mu hmm? yi hakuri shi kada nan dauka ayo yi hanyar mu da shi mike zaka babu kaji alfa rufe maka fuska. Ka rufe Malam, shi asibiti za Ni kuma hanyar asibitin da yi. Ka ɗauke mu gaba ɗaya ni da shi ni sai sauka a hanya. A ta ne hanyar ta zan sauka. A shi kaɗai zan ɗauka. Waɗannan mutanen gaba ɗaya da muka tare a nan mu ina za ka yi mu. yanzu dan Allah shi da ba neman mutuwa yake ba ka ce mu ba mu da muke da lafiyan ba ka dauke mu ba to ya mutu mama na mutum ɗaya ya mutu akan mutun goma ba babu wanka da mu ne ku taimaka mu dai ba za mu taimaka ka kula da randata ka kula da randata ka kula da randata malam yau kaso ba ta ciwu ba kenan kwata kwata da alama fati kai fati bai maka da ka min hanya malam mu tafi tare kare ka dauke shi kadai fati ma za ka yi wata sai ya nemi fasinjan na rasa ba da ka Allah ya ruwan sama a hanya ba gefe da Allah da sai kai ah! faci ai ba wani a ah! abin da za ka kai ne ka taimaka ka kale ka a taimako ka gare shi wanda ya taimaka mar da mure wai a garin nan yake wannan ba mai taimaka ma wani mutum yawa yawa ai na san yawa ina zuwa yawa to rike ni malam ta sace ta sace tar tun nake a sai baka ai bala ni so nake ma ki tashi wallahi shi Allah da bude tashi kafa shi Allah da bude tashi wani ba yara mu kafa to dina go komai sai an mai Madalla.

ya kashe motar da Allah da annabi ah, ban gane me yasa na da mota ba asara zaka jamu asara zaka jamu kan da nake wuce hanyar nan cikin yashin nan ba taɓa rike ne ba sai da wuta da ɗauko ka kana nufin tun da kaje jin wannan mota ba taɓa tafiya ba sai yau nan ni tun da nake mota ta ba taba tsayawa nan ba yashi bai taɓa kawo mota ba sai da ɗauko ka nauyin ka yayi buhu sittin kwarai kuwa saboda kan kana son mu wuce ka fita ka turo ni kar in je in yi asarar fistin da ringi eh? ka fita ka turo ni antu ik ka turo ashe ka da imani ba wani mutum yin imani kana jin ina gaya ma da kyar kusa da kada gani fa ni ban ga larura ba na dauko ka mota ta zan taimake ka kato in kana so ka fita ka tura ni ka fita da ni daga cikin wannan yashin in kuma ka so to mu kwana nan sa'a ka daya ina son jibin ni domin je asibiti mun yi alkawari da likita zai duba ni amma an ba haka ba wallahi sai dai mu kwana nan da kai a to bayan Allah kar ba ka sake kar ka sake irin ka da na taɓa musu duka a America alhadin makoli ka hankali ka turo ni Thank you. karfa irin ne karfa kamar yaya wani mutum ne in ga miki narke ki ya buhun dawa shida nauyi wani irin buhun dawa shida kuma a kowane zo na sami shi a tasha ta ya zo wai jira na ake yi in taimaka masa in kai shi asibiti zai je ya karɓo maganin ciwon kafa na ɗauke shi da kyar na tu sai a bayan motar ne imama ya bayan motar nan gaba ɗaya muna cikin tafiya sai motar ta yi cik ta ɗauki wuta sai da turi muka je bakin titi amma dai yana lallafi ya lalace sai da aka yara gurin shi bakanikin na ne ice ice ice ice inda aka zauna ne na ga miki ya nauyin buhun dawa shida mutum kan mai gida a uzu billahi sai ce ko waya kulugi ce ta lankwashe gida ka duk aka samu aka aka gyara biya muke to <laughs> yanzu dan Allah inda mutum ya zauna me ya kai shi gurin waya bulogi in ba abinka ba ai kato ne nauyi ne shi Allah da kin gashi ba a baya zauna bane a baya zauna kai na man zalla shi kai Allah ya sauke yanzu dai an gyara an gyara yau kenan ba labari a yau ba labari a wacce zake bayyana hmm? Mm, abinci ka kawo ne ni ku kina wani mamaki wallahi tallahi rashin Allah ne shi kaɗan da ke wallahi tallahi sai ka gaya min wanda zai zo ya kawo mu tunda kai baka bayar ba kai ne mai gidan baka kawo ba wai zai zo ya kawo mu ina da wani ne ina ban Allah ya haka ne Allah yawa alfa barka da fitowa yawa wallahi alfa tun ɗazu nake nan nake ta aikawa ka fito na daɗe a tsaye shine na gaji na hau motar taka na huta dan Allah dan annabi ka shiga ka fito ka fito da makullin tsohona ne bai da lafiya ransa a hannun Allah Allah mu kai shi asibiti dan tsohon kai na rai a hannun Allah shi ne sai ka zo ka shiga mu muta ba izini na kayan rashin sa'a kuma na tashi a don kulos. sai daga tafi tan bakin wani Allah zai sa dan Allah dan annabi alfa dan Allah dan annabi kai haƙuri. a ban Allah kai haƙuri. yanzu abin da za ka yi ka gangara ka je ka nemi jaki ka kai shi ko keki ba hali na rufe na tashi ai da jaki zai kai ka sani mu jakuna nawa muke da shi a gidanmu Wai bai da jaki a gidanmu ne na kashi ka faɗi dan Allah nawa zan biya ka ni mu je ka kai shi asibitin nan dan Allah kai kasan Allah ko da gidan nan yake sharafa tun nan tashi in sharafa yake ana shafa mun ruwa na tashi sai da sai da su suka yi suka shi a taki ko a ciki masu gidan ai mutum uku ne a ta kuma da kai da wanka da tsohon ka ciki zabi daya tsohon duk wanda kai faɗa wanne kowanne ne inda yana na tashi to kowa ya cikin to sai dai sai dai a nemi jaki ko ki lalle alfarai mutuncin naka ya balaga a to kuma ya ta'azzara ya kwa to yanzu baran gani kulogin nan sabo da na saka jiya ina face min baran gani daga nan bakin zuwa daga nan zuwa bakin asibiti zai face din kuwa Allah da ba za ta kai bakin asibiti ba sai ta kwace ta fada ba ku diddifi insha Allah ku diddifi za ta fada kai na ci dubu ni na ci dubu ta ta dubu sai ci to barin ga ma gaskiya Allah na tashi

nafsin zahiqatul maut dukkan mai rai mamaci ne na hausu ina gajiya kuna nan lafiya alhamdulillah amin amin Allah ya bada lada Allah ya bada lada madalla Allah saka da alkhairi hausu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkan ku. Ina ga jama'a. Ya kare ku. ga jama'a alhamdulillah. Amin da amin. Amin amin amin. A sala shabuwa. Ina ga jama'a gida. Alhamdulillah. Allah ji kare. Da daga nan da daga nan. Amin amin. Allah ya ba lada. Sai lokacin ne. Eh, Sannan ku. Allah ya Salamu alaikum. Alaikum salam. Ɗan miji. Ka ta zo gurin mutuwa. Sannu ka ji ko? An ce ya ko? Allah ya sa aljanna wanda ta kowai da girma ko? Allah ta ji Allah ta ji abdo. gode ko? Sai sannu kin ji ko? Kike na kin zama maraya kenan. Hmm.

Salamu alaikum. Ah, ashe abin ya kai ga haka. Ni da na san zai mutu, ai da na kai shi asibiti. Ai ni wannan rayuwar ta bani mamaki. Allah na tuba ni inda a ce na san mutumin nan mutuwa. Kai da Allah gafara can. Marar mutunci. Da ƙyar ƙarshen ka zai kyau in ba kai da wasa ba. Allah ya maka ni'ima baka taimaki al'umma ba me ranar ta. Allah ya muku arziki ba za ku taimaki na ƙasa da ku ba me amfaninsa kar ka manta aro ne aro ne me me wani wani amfani in Allah ya niya zai karba Allah ne mai ba wanda ya so kuma ya hana wanda ya so to ni dai na dai sa a karen nan dai ba da za ku yi da ni nan wani kawo na abin ni aka kuka buɗe su ko kuɗi dami dami aka dinka ɗauka a hoto ana ana saboda bakin ciki kuka ce wani sata kun kai ki da sata arzikin su ya kai ka gaya mana arziki mu nan mun ga adana ni ka toge tarihi ya nuna mana mun ga banga shabatar tarihi ya nuna mana mun ga bani ubaiti tarihi ya nuna mana a nan garin aka yi gulubul kidmani akan kuɗi hararar garu ike kawai sai dai ka ga kuɗi sun ce ɓaɓawo sun zubo an ƙiba alfa dan Allah dan annabi kaga gaisuwa ka zo kuma kai Allah ba da shikenan ni ka banka wata magana muka muka alfa ya kamata ka tashi da gurin nan ni kana da na san cewa zai mutu ka zo gaisuwa wallahi da ban bashi ya mutu ba sha sha sha kawai da darajar datta wannan ma anan gun ba sai neman abin da har abada ba za ka manta da ni ba ka tashi kawai ku tafi ba shikenan ba